على الخفين إذن أمدونني يسجد يذهب amma dai kan kunne ne ba kan kuma kunnen karatu Thank mai jimma ne ko ni ba fa inda ya samu shi ba Allah ya sa jiya ne eh ne ce ana sa jiya ne wannan da shekaran jiya ne ina wurin to wa in sa haƙara yasji da sai kawai kaza sun mai sallah sun mai komo sai sallah bai ma'ara sai mai matsala a ah, misalin har ya zo ya same shi ne ko da yin matsayiya iya da bai samu komai ba ai ka ga zai abu nan tare da shi abun nan karatu za ka ɗauko ne daga baya sai ce ka zai su ai kin daga tambaya sai ka gano sai ka biyo tambayan tukuna kullum irin wannan karasa mai ake nufi sai ka kuma ka karanta daga baya eh? ga in ka duba a bayan ne abin da baka gano ba to shine wanda zai iya fitar kuma karatu ne yawa in dai iya nan ne da shi ne ya sallame sannan ya sake a zahar bai guda hudu inda yake cewa wa in sahani an qira'atus sura allati ma ummul qur'ani fi rak'atihi allati yaqdi sajada ranar alladhi yaqdi sajada li sahwihi qawla sallam fa qultu lahu da Allah daga na ko in saha an qira'ati ummul qur'ani fi raka rak'ati allati yaqdi kaga ya banta fasiya shi ne aka ce zai fi da kwalle daga nan kawai tashi fata za kullum idan za ka yi ka gane wannan ka karanta daga baya akwai ma'ana inda za ta boye rashin komawa baya a karanta to ma'ana sai ta boye maka akwai inda kalma za ta rikice shi hmm? Wai kai ne ka zo ranko ka samu raka daya a juma'a shi kenan da ka zo a cikin bangaren haɓar nan sai ka bar fatiha sai ka sallaka ka gama ka manta fatiha ya gane ko to da ka manta fatiha ka yi tahiya la Allah ma ka ma sallaka da za ka ce to kai sai da kabli, kaga fatiha ce kaga akwai akwai mushkila a ciki sai su je da kabli zai wadaci fatiha ko ba zai wadaci fatiha ba wannan kai zaka sultana shi a to shi kenan tun da ka kana sa shi azhar kawai in juma'a ta yi lai da hamdu ta yi in kuma ba sai in za ta zama nafila da kai in ko juma'a nan ba sai ba za a za ka yi jiyan hala ba ya karatun da kai ba ka saboda ka ku dinga zuwa ya ka ko daga baya ka bi ka dawo ka bi ka dawo to akwai wanda ko za ka bi uku bi hudu na ga abun bai fita ba to ka na dole a dawo da shi hmm. eh mala alamu alaihi wudu an ba eh mu dai ba wani alwala da zai san ba zai kara wata alwala ba dan da kaga wanke hako ne wanke hako ko ba karewa alwala ne ba alwala na nan jini ne yanzu fi hay'atil makki ala al-khuffaini siffan shafan kofi. wannan hukki da ake shafa za a shafa ne ba yadda mutum yake so ba ba yadda aka tsara malikun yan sabo ala zuhur al الخفين mutum zai shafa kan kufi wadda jiki ma da kafar kufi mutum zai shafa kufi zai shafa sama da kafa wala ya zai gobe na gobe na kuma ba zai bi nan na tsayawansu ba ma'ana kamar yadda ake cewa ana tsatsaife yatsu a alwala a shafan hufi babu tsatsaife hufi an kira shi tsatsaifewa sai eh, dai ba tsatsaifewa ake cewa ba tun da hufin zai naɗe to an tashi shafawa aka zaba wancan aka tayewa wankewa ita ce sai an bi dukkan kuma amma shafawa su babu tsatsakewa zai da gudun nan hufin ya naɗe nan kan ɗinki nan kan kaza ba zai biyo ya nafi ya shafe su ba kala wal gudu su algodun alkasuru na ewa kwallon kwashewa zai ya kuna fil hufi wanda yakan kasance akan hufin ko da kuna roba ne ala zuhurin kadamai ne wa masu kuma shafa su dinnan ila mawdu'il ka'bai ne zuwa idon kafa din asfali wa min fawqi daga kafa da sama قال ابن قاسم رحمه الله ولم يحد لنا مالك fi zalika haddan imamu malik bai mana iyaka ba wajen shafan nan kayan da ake shafawa kaga me aka ce mana littattafan ibtida'i la ya tawaqqatu bi waqti قال ابن القاسم ابن القاسم رحمه الله وأرانا مالك البصرة مالك يا نونا من شاكنا على الخفين فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه يسعن داما أكن جيف يا قنصة من ظاهر قدمه تتنقهم ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه كفن جيف يا قنصة من باطن خفه فأمرهما daga nan ya janyo su ya janyo su zuwa gidan kafa wani littafi ne faɗi haka iziya dai ko iziya ma da rai iziya kaga haka ike kalma da kalma وبلغ a أن balaga bihima, بلغ بهما أن يكاو دون أبو حتى balaga bihima. ila aina ila aqibihi wa amarrahuma nan ya tafiyar da su ala aqibihi akan idan kafa inna ila mawdi'il wudu'i kaga sai da ya tsallako idan uba zuwa inda ake tsayawa a alwala wadalika aslu saqi wannan shine tushen me yake da suna makan jaman ko ko haɗe hmm? <laughs> dubara na ba sai ka ce ma ba can can ma can dama hmm. Sai wannan ƙaurin kasan galarin wanda ya so a mahaɗan ƙafa zai da ya tsalla ko ya shiga a yadda abin nan ko ƙarin ta wuri karatu ba <laughs> tunda ke eh, ce ma sai ka karanta hausa sai kana da kalmomin hausa ke akwai ka akwai kya kya kyan eh, mai kyan gyau a aikun fi su hausa su wani su can ciki suke ba ta ce. a hazawar ka bai ne daura da har zuwa daura da idon kafa قال وقال مالك رحمه الله وفعلت ابن شهاب فقال لنا ابن شهاب يكتبنا هكذا المسح هكا أتشافه قلت فإن كان في أسفل الكعبين طين إن أكوي تقوى كفا أيمسح ذلك الطين من الخفين زي شافه وننتقم حتى yasila الماء في الخفين kuffaini يا ruwa ya kai ga هذا قوله قلت فهل يجرئ عند مالك باطن الخف عن ظاهره شيء أو مالك أن شاف قسم خفي زي ودا تبدا سما وظاهره عن باطنه إن أن شاف سما يا ودا تبدا كما كتب في أن شاف قال لا walakin daubataha رجل ظاهره inda mutum zai شاف ظاهر خفي ثم صلى يصلى لم أرى عليه الإعادة سبحان الذي ساكي إلا في الوقت في عند الوقت الوقت يوتي صلى الشتاي لأن عروة بن الزبير رضي الله عنهما كان يمسه ظاهرهما shi yakan shafa zahirin su bi kawai hukunan wala tono hubu bai shafa cikin su akbarana bi zalika maliku buna ana maliku ya ba mu labarin wannan fa amma fil waqati amma a lokaci fa ahabbu ilayya na so dai mafi soyuwa na, ba sai kashi ba an yi da ma fi lokaci ya dai sake sallan nan muddin akwai sallan lokaci ihtiyatan a eh eh